اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا رانا الصبر رانا التفت بوجه رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina alif ɗari uku da talatin da takwas kuma yau uku ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan shi ne zaman mu na takwas a wannan karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na alkurafa rashi da ke kan titin aballa a cikin unguwar a jihar Legas da ke kudu maso yammacin najeriya idan ba manta ba muna darasin biyu a cikin suratul anfal wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu a karanta mana ayoyin darasi na biyu مسألة يا من fi bada in tattabai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله فإن الله شديد ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الله على كتوى إن تستغيثون ربكم وبني سبحانه وتعالى يا شاور ya tumbuke asalin kafirai da mushrikai ya fata ƙarya kuma ya tabbatar da gaskiya a wani lokaci iz suna rabbakum lokacin da kuke neman tanyu al-imam da rikin tsabar ya ce, ai tastaghifuna rabbakum lokacin da kuke neman agaji kuke fakewa zuwa ga ubangiji saboda al'amarin ya fi ƙarfin kuɗin ku kaɗai kuka roƙi Allah kuka dinka yi masa magiya fasta ja balakum sai Allah ya karba mu nan take ma ubangiji ya ce anni mumiddukum bi alfin min al malaikati lallai ni zan taimake ku da dubban mala'iku murdidina waɗansu suna koye da wasu mala'ika zai zama zai kusurci wani mala'ika a dokin ko yana gaba dokin da ke bayan sama wani mala'ika dokin da ke bayan wannan mala'ika shi ma wani mala'ika Allah ya san ko abu in tattabi'una al-imam al’imam hafiz ibn kathir Allah ya kansa da rahama ya ce cewa bayan ya kawo wannan ayar yace lamma kana yawmu badr nazara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ashabi da wannan asali hadisi ne da Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad sannan Imam Abu Dawud ya fitar shi a cikin Sahih a cikin Afwan a cikin Sunan Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin Sunan har ila yau al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo shi a cikin Tafsiri ta hanyar Umar dan Khattab da yake ba wa Sayyidina Abdullahi dan Abbas labari yake cewa lamma كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابهم 300 ولي ارانا بدر Allah ya kalli يكلم صحابته a lokacin sun kai 300 da yan kai wa nazara ila al-mushrikeena fa idahum alf wa ziyada da ya kalli mushrikai sai ya gansu dubu ne da yan kai فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة لمن الله يكل القبلة ثم مد يديه سنن يدغ حقوانسا وعليه رداؤه وإزاره ألوكة ياتكا وتؤدي فرجل da kuma mayafi kamar zani kenan da mayafi da aka dama shi haka haka ainihin shiga su take sun baƙala sai mazan Allah bayan ya ɗaga hannun sai ya aina ma wa'adta ya ubangiji ina abin da kai mun alƙawari na cewa zan ci nasara Allahumma anjilni ma wa'adtani Allah ina neman ka cika mun alƙawarin da kai mun Allahumma ya ubangiji in tuhlik hadhihi al-isabata in ka kashe wannan tawagar ta sahabbai ko in tahlik hadhihi al-isabatu in tahlak hadhihi al-isabatu in wa'annan sahabban suka mutu a wannan yakin min ahadin islam fala tu'badu fil ardi abada shikenan masu bauta maka sun kare ya ubangiji zala yace a sai na ce qala fa ma zala yastaghibu bihi bai bushe ba yana neman canyo al-istighatha shine neman agaji wanda baka bukata a yi maka da ko na karfanci yana da bambanci da isti'ana isti'ana shine kalmar taimako ba da ko bayan wata daya ne a taimaka maka amma wanda yake kan bishiya sai reshen yake kan reshen bishiya bai shirya ba sai reshen ya balle a lokacin neman agajin da yake neman janyo ake ya ubangiji taimaka taimaka ko ba aka bari ta labarin alalan ba wa irin labarin da ne na karya da ake na jin bare bare da suka yi wannan labarin wata fulani ne yana kan bishiya sai domin mai kai ma ɗan fulani bishiya da kuna da gari ba ta ba ta sai ya tsurku bare suna so su wai yana cewa sai abu sai reshen ya kare ya ce Allah ka taimaka Allah ka taimaka to wannan neman taimako shi ne neman janyo ya Allah ya sa ya kama wani reshen sai ce ba shi ma na ba kini da zan Allah zai labari wannan ba ba hadisi ba ne mai yawa ne sai na umar ya ce to sai ubangiji ya nemi canjo daga wajen ubangiji wa yad'uhu ya dinga roƙon ubangiji yana addu'a hatta sanata ridahu har sai da mayafin cikin manzo Allah saboda addu'a da ya daga hannunsa sama sai da mayafin su faɗo hatta sakata da ainihin mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama ya faɗo fa Abubakar, Abu Bakr sai Allah ya kare a gare shi ya zo fa qala sai ce ya sai ya Allah ta bayansa. فقال سيتاي ثم قال يا نبي الله يا أنه الله كفاك مناشدتك ربك كفاك مناشدتك ربك يا على تسمك في ربك إذا زو مقول الدين صد مصد الخبر كفاك مناشدتك ربك ko kuma ka ce da fata munasha da munasha da duka rabbika sai zanto munasha da duka mudafun ne wa duka mudafun ilayhi ganawa da kake magiyar da kake ubangiji ta ishe ka haka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka ni na Allah zai cika maka abin da ya maka alƙawarin samun nasara فأنزل الله تعالى في ألا يتوكل إذ تستغيثون ربكم قد استجاب لكم Allah ya amsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'ar da nan take wanda kuma aka amsa wa annabi Musa ma ballantana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar tajmal a cikin suratul Taha أنه موسى رب اشرح لي قال رب اشرح لي صدري طيب. ويسر لي أمري نعم. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي نعم. هارون أخي نعم. أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى an ba ka abin da ka roƙa ya Musa haka annabi Musa ya ce rabbana innaka ataita rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ربنا ليضل ربنا طمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. أنا مسار فرعون يمسك شدا رشد karɓar gaskiya da kuma ƙoƙarin jilmiyar da mutane sai masa wannan bakar addu'ar yana gamawa mai Allah ya tsara. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah ya an karɓa su a kai da annabawa. Haka Allah ce wa annabawa. Wa ayyuba idh nada. Wa ayyuba idh nada rabbahu فاعفوه وأنت أرحم الراحمين إيه فاستجبنا له وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الظالمين فاستجبنا له wannan sai Allah ya nuna mana cewa haka yake wa annabawansa yace in tastabuna rabbakum fastajaba lakum kaji sai Allah ya amsa mu kuma ba wai annabawa ba hatta mu da muke fararen kula wani zan ta'ala ya mana alƙawarin mun roƙe shi zai ba sai a rana

lokacin da nake roƙon ka je ka roƙi wanda yake shi kofarsa ba a ba a sa hijabi Allah sai ya fushi da kai in baka roƙe shi fushi faɗan adam kan da ka cika roƙon sama a lokacin yake fushi Zahir ibn Abi Salma a cikin watsarsa a cikin mu'allakar sa da wannan Amin Ummi Auba a ta yake cewa ta'alna fa a'taitu wa udna fa udna wa udtu wa man akthara al-salala yawman sayukrad amma in ba Allah ya roƙa ba amma in Allah ka roƙa to shine mai bayarwa ya man khazaninu rizqihi fi qawli kun amrun fa inna rizqa indaka awsa'u in ja imam suhaili Allah ya tsara rahama فاستجاب لكم تاجا لا يعصاكم والباء هنا للتعقيب وستفيد تعقيب الجواب على السؤال فورا تاجا اكي ادعو تاجا aka amsa. fasta jaba nan take ya ka dole a fitar jama sai sai ma'anar ta samu kaka ce in tasarrifuna rabbakum ka tuna a daidai lokacin da kuke neman canyan ubangiji ku fasta jaba da ubangiji ya amsa muku ma'ana ba ta ba nan take dan ita ba wannan fa kun ta ce al-huruful ma'ani ba harafi ne na al-mabani ba kawai ya zo ne a jirin jumla ba yana da ma'ana ta ce ubangiji ya amsa muku fasta jaba an ku an nemi بألف من الملائكة ملكين وانا قراءة جمهور الإسلام أنكرت مردفين murdifin wani yana bayan wani wani yana bayan murdifina kuma wani ya kuturci wani ana wani a baya sai zaman to ismu fa'il ne da ismu kuma duka dai ma'ana ɗaya ce Allah ce wa ma ja'alahu Allahu ba komai ne yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya wannan goma sha tar da arziki ba illa bushra sai dai ya zanto wato ainihin albishir gare ku na cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa roƙonku kuma taimakonsa ya tabbata a gare ku wani tabbama inna bihi qulubukum kuma domin zukatan ku su ƙara nutsuwa da wannan taimakon da Allah ya yi wawan nasu amma yawan ku ba shi ne zai samu ce nasara ba ita nasara ba ne, ko ina take ba illa ne illa ba ce daga Allah inna Allah azizul hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala azizul mabwari ya fi karfin kowa in ya ga damar yin komai ba wanda ya sai hana shi hakimu gwani ne a cikin aikin shi ke zaɓar abin da ya ga dama ya yi kuma yake sai anan in kai kula hada za ga akwai wata aya da take shigen wannan a cikin suratu ali imran ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمين يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الولد saboda da nisa mu ɗauka wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum kaga an kuma wa ma ja'alahu Allahu illa bushra babu lakum can kuma wani ta kuma inna qulubukum fi dinakum wa wani ta kuma inna bihi kaga kima alqur'ani ko to ba abin da Allah yake faɗa ba can wani ta kuma inna qulubukum fi dinakum wa wani ta kuma inna bihi qulub Allah yayi haka a wurare daban-daban a alaƙin sarya yi wanda nina amonu kun kawwa nina ta cikin suratun nisa. Iya hayo hallabi na amonu kunu kawwa nina lillahi shuhada. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كان كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شكوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط دي ربو to mu je cikin suratul suratul bani isra'il suratul suratul isra inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake yake cewa wa laqad ضربنا في هذا القرآن ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مصل وأبى أكثر الناس إلا كفورا أنا رمى يا ولقد صرفنا للإيمان ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مصل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك wannan cikin wurin aji ko ita ce ta cikin suratul al-isra ko ma cikin suratul kafir ji wala kad sarrafna wala kad sarrafna fi fi <laughs> wala kad sarrafna dabara ake yi gaddawa suna da wata hikima da haka ma wani tafi inna kulubu kun fi yin yi kulubu kun ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ko sun ce kuli in sun ce kuli to kulubu kun fi yi ta ce ta ali imran fi yi kulubu kun kuma ita ce ta cikin suratul anfal sannan kawo ne a qisti da kunu kawamina lillahi shuhada a qisti shi kuma yace biyu bil qisti ita ce ta lillahi kuma ita ce ta wata rasulka mawakhira fihi da kuma fihi mawakhira akwai ta cikin suratul nahl Allah Abdullahi akwai kuma wancan ta kasa ta rumko sannan wa qad saqafna lin nas bi hadha alquran ita ce ta farko ta cikin Isra'i ko daga ita kuma sai wa qad saqafna fi hadha alqurani lin nas ita ce lamun kenan akwai wa qad darabat darabna lin nas bi hadha alquran da kan li fi la lin nas في هذا القرآن للناس أنغاني وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل لا أسكن قصص لا أسكن ياسين to ta kasa take ce ta farko sai ya sun ita ce ta da aka sai ka sai rani wa laqad za'a rajulun min aqsal min wasu kuma za'a min aqsal madinati rajulun to wannan takdimin da ta'khirin akwai dirasa balaghiya qur'aniya da akai akai wacce ake iya fito da hikimomi muku manta mun ce a tafsirin alqur'ani shine bayanu muradillahi tabaraka wa ta'ala fi kitabi al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi wannan shine tafsirin da kusan ya fi kama da waƙin tafsiri wanda badaruddin azzarkashi Allah ya tsara ya kashi a cikin abin nan al-burhan sa'annan al-imam suyuti ya nakalto shi a cikin isqan sa'an nan kuma al-imam az-zarqani ya tashi a cikin manajin irfan al-imam shaykh zahabi a cikin at-tafsir wa tafsirun ya nuna cewa wannan shine zabun malaman tafsir to wani lokacin yana da kyau a fito da hikimar da ta sa Allah ya kaddamar da wannan ya kuma shirkar da wannan kasancewar muna yakin yakin badar kuma muna da bako babban malami a sheikh malam bukari da zai zaɓuɓa da ya kawo mana ziyara wanda kore ke ma sai ya kawo mana ziyara ya bai fana da zurtana da watattana na hannu biyu wa an zara kun zuri kore baki ma da shi ne ya zo ya duba aiki ya ga aiki yana tafiya daidai Allah ya sa mu jarabawa saboda haka za mu dakata da magana hikimar na mu dora a kan asar ɗin da muka kawo na maganar yakin badar zuwa inda za mu tsaya don samu biyu gaba don mu gama magana akan yakin badar ba fiyar ba za su yi ba saboda duka inda muka je a cikin surar har mu kai mu kai ƙarshen ta a ce sun awwalu hali a ce saboda ka lafuta min almutin balkala a nan da wa ba da alamun lahu illa mu shirawar wani ta kuma inda fiye kuru wa man masu. من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس وتنا لوكة إن الله يسن يامك جديدي للبيكو أمانة من سول ألوكة كنا تكين ينين الزل ولكوكا يبتشي جديدي ku, to a cikin baccin sai kuka yi mafarki mafarkin da ya kwantar muku da hankali wai da ziru alaikum min as-sama'i ma'an shi ku kuna sama kuna kan su kuma mushrikai suna ƙasa inda mashirka inda kuke inda mushrikai suke akwai ƙasa da tabo inda kuke kuma tsandauri ne to idan da an yaƙi a haka ku za ku cutu to amma da Allah ya saukar da ruwa abuwan sai zan to ku inda kuke ya zama ƙasa za ta iya ɗaukar digadigan ku su kuma in mutum ya tawo sai su tale ya faɗi wannan sila alaikum min as-sama'i ma'an kuma sannan shedan ya zo yana riya muku cewa gashi an matsanta muku sai kun yaki gashi kuma yanzu wasu za su tashi da janaba a jikinsu ba su da tsarki dama an kyale su je su tsarki ga ba wadatar ruwa a wurin to yunazzila wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an li yutahhirakum Allah ya saukar da ruwan ne Allah kuna la musta'ali dan Allah ya tsarkake ku da ruwan ya so mai janaba ba sai wayi gari Shi ma ya kwashe shi ruwa ya jika shi yayi wanka wannan akwai matsala ta kiyar kashin nan shan idan mutum ruwa ya dake shi ba tare da yayin niyyar wankan janaba ba shin wankan janaba ta ta tafi ko ba ta ruwa sabanin malamai tsakanin halafiya da jumhur shin wanka ya zama ma'qul ibada ce da ma'ana ko ba haka ba ita ma Allah ya tafi mu bashi a gaba wal yarbi ala qulubikum kuma dan Allah ya ƙara sanya ya ƙara taure zukatan ku ƙara ɗaukar azma wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da digadigan ku ta da su wa'ansa za su dinga zamewa ko kuma ba za ku dinga zamewa ba idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati a daidai lokacin da su ubangiji subhanahu ya yi wahayi zuwa ga mala'iku a ma'akum ya gaya musu wahayi na musamman cewa yau ina tare da ku wannan maiya ce khassa wato dama can Allah yana tare da mala'iku amma saboda kasancewar yau ana cikin wata rana ta musamman sai su ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara ba da jawabi na musamman fasabbitu alladhina amanu da ba ku je ku tabbatar da mummune akan gidajensu shi yasa wasu malaman tafsirin suka ce murdifina da aka ce Aiki kuma fa'il ne ma'ana aiki dina za su zo su taimaka muku su karfafe ku zai zama al-irdafu muna bi ma'ana al-i'ana idan aka fasabbitu alladhina amanu ku je ku tabbatar da su akan sauri saurin fi qulubil ladina kafaru ba. su ka kafirai zan sanya tsoro da razani a cikin zukatansu fadar ku a al'anami ku da sare su kawuna al'uluk ne wuya ko abin da yake dauke da abin da yake saman sa na kai wannan isti'ara ce aka yi aka ce fadar ku a al'anami amma ana nufin a sare musu kai saboda abin da yake fawqa al'uluk ne kai saboda duk lokacin mahimmancin da wuya yake ci domin a nan ne ake samun alburi walwadajai wannan jijiyoyin wa'anda in aka tsinke su to mutum ya mutu sai Allah subhanahu ta'ala ya tafi wajen da sensitive area wanda in dai aka taba wajen to mutum ba zai rayu ba wajen umminu kullu banan sannan duka wanda ya samu kusari ba, hannu dan ku fara jinya tashi ya zanto ba zai iya daukar makami ba albanan ana rufe ɗan yatsu ko da yake bahaushe in yace yatsa kusan hausa ta bambanta kamar mu yanzu a hausar kano da ire-iren hausar kano in an ce yatsa ana nufin abin da yake kan tafi na wa'annan gaɓoɓin guda biyar tsaya biyu kuma hudu biyar su ne ya su haka ne ko to amma kamar a hausar su rafa yan canji in suka ce farce farce shi ne gaba ɗaya wani ɗan yatsa haka ne ko abin da yake saman sa kuma na wannan ɗan alamar kashe-kashen gilas-gilas din shi kuma ya ake ce masa aka yi ba abin da yake zama da ake yanke ruwan wani da abu ba haka ne yawa an kaji an ce yanzu a can haurin ba za ka ce an yanke ce an ce an yanke ba to an cira to an ce bana ne saman dan yatsa daga farce zuwa abin da inda farce yake fitowa a cikin sanan ne bana to ne karfin abin da yake baka dama ka zargi ta gobe abin da ake nufi a yanke hannu gaba ɗaya amma sai aka ubbira bil ba'd wa urida bil jins a ubbira bil juz'i wa urida bil kull shine ake cewa majazi na min ba'd latin juz'i wa iradatul kulli wanda shi ma yanzu ba shi ba lokacin sa bane amma duk ce wajen ta'ayyunin cewa a jinyata su ta yadda ba za a ba su damar rike makamu ba da aka yi musu haka zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu domin an musu haka ne saboda sun raba gari da ubangiji ai hum bi shirkin wallahu wa rasuluhu bi shirkin akhar to ko duk wanda ya ya kula da ubangiji ya kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yushaqiqillaha anan kenan amma a can waccan ayar ta kasa wa man yushaqiqillaha والمعنى واحد ومن يشاقق الله ورسوله duk wanda ya satar da ubangiji ta hanyar daukar tafarki daban da ya saba wa tafarkin Allah subhanahu wataala to fa inna Allah shadidul iqab ya kuka da kansa Lallai Allah yana da tsananin hukuma Allah ya tashi kama shi ba ji dadi ba Allah ya ce musu zaliku ku kuma kafirai wannan shine abin da ya faru fa zurku da ku dan azaba ta kisa da azaba ta wulaƙanci wa annal kafirina azaban nar kuma ba shi kenan ba lallai azabar wuta ta tabbata ga kafirai to yanzu an fara ba mu labarin abin da ya faru a yakin badar al-imam ibn jarir da ibn abi hatim kamar yadda imam tabarani ya rawaito a cikin mu'jam da imam al-baihaqi a cikin dalalil nubuwa ta hanyar abu ayyub al-ansari Allah ya kare da a gare shi mun karanta mun faɗi yadda abin ya faru cewa ga yadda suka fito ga adadin su ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu cewa su su ɗari uku da wani abu ne gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana umartar su da fita suna ganin kamar tafiyar ta yi yawa a bari su je su samu su ƙara shiryawa to al-imam abubakar ibn abi shayba ya rawaito a cikin musannaf wanda asali الإمام ابن جرير الطبري يكاوش الإمام الطبراني لابن مردويا الإمام ابن كثير يكاش مختصرا أكثر تفسير الزا تهنير آه، آه، وتعلق بكل وقات الليلي والتابعين من الرئة تهنير بعض أنت الوقات الليلي شما تابعين جدا كاكن سيكي جي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلا لسما يا مجبدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس har sai da aka je rauha sai wa mutane kudu ba ce kai fa rauna ne shawara mun yi bayanin yadda abin ya faru a teku karshe dai har aka yanke shawarar cewa a shiga kawai a je a yi shi ne Allah ya ce kama akhrajaka rukuka? min bai jika bil haɗi wa inda fariqan min al mu'minina la ya tabbata a cikin dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi ta hanyar wato ta hanyar Musa bin Uquba yace cewa wanda Musa bin Uquba kuma tabi'i yana cikin ƙananan tabi'ai domin yana ruwaya a wajen Suhail ibn Abi sai ke ruwaya da an Suhail ba ta inganta ba yana ruwaya a wajen sa'annin Suhail ibn Abi Suhail ibn wannan ibn Abi Salih shi kuma su haifi ibn abi salih yana ruwaya a wajen masu ruwaya a wajen sahabbai sarata hadisin akwai inqita'i sai daidai, ruwaya ce wacce take tawatarat a tarihi dan haka malamai suna karɓar cewa manzala sallama ya zauna ba'da qatl ibn al-hadrami bayan ya bayan an kashe Amr ibn al-Hadrami a wannan sariyar da manzo Allah sallallahu alaihi ya tura Abdullah ibn Ja'sh tsawon wata biyu kuma akaba da Abu Sufyan ibn Harb fi irin da quraish sannan sai aka ji labarin Abu biyan ya ɗebo raguma na shawa ya taho daga Sham wa ba'u sab'una ba. yana tafe da mahaya doki 70 arwaya ce kuma da makaranta mutum nawa ne 40 wacce Ibn Hisham ya kawo babu sabani tsakanin wannan ruwaya da wata ruwaya ta yi ya zanto adadin tunda kiyasun su akai ba lissafa su akai ba sai zan to adadin ya ku bai na arba'in ko wa sauran ka ba mu da matsala har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita har zuwa lokacin da ya tare ya je ya tambayi wannan mutumin Sufyan Abdumari al-Bukhari da kuma lokacin da Abu Sufyan shi ma ya tambayi wannan mutumin da mafarkin Atika da ta yi binta Abdul da kuma sako da ya isa zuwa gare su a Makka da kuma labarin tahowarsu da suka ɗauko hanya suka taho tun daga maka suka fito da wuraren da suka bi da inda suka tsaya mun kai har zuwa lokacin da suka ƙara su juhuba wanda a juka ne wasiƙa ta isu zuwa gare su cewa abu su biyar yana gaya musu cewa in dai raƙuma ne ku da dukiya to ku koma gida an tsere ku Allah ya tsere muku da raƙuma Muhammadu bai taɓa muku komai a cikin raƙuma ba amma abu jahar yake cewa ba za mu koma ba sai mun je mun isa ruwan badar mun je mun yanka kuma mun ci mun sha giya mata sun mana kiɗa larabawa su ji labarin abin da ya faru washe ya bi ruwan dafa kanta mun ji kuma yadda suka dinga dafa yanka kuma suka dinga yau a yanka kaza gobe a yanka kaza yau an yanka goma da abu jahar ya fara yanka musu gobe kuma sai a yanka tara jibi kuma sai a yanka goma har zuwa lokacin da suka isa inda badar yake wanda suka isa inda badar yake ruwaya sai ta ci gaba da cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar da cewa rinjina Abu su biyan tabu sai ya juyo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su ashiru alayya ashiru alaina fi amrina wa masirina jama'a to shi ne mun fito mu faci kuma, amma raguma su fito saboda haka ku ba mu shawara ya zami fa qala abu bakr wannan arwahi da ke cikin dalailin nubuwa kenan sai sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi yace ya rasulullahi inna a'lamu an-nas bi masafati al-ard mu ne dan kauye ne mun fi kowa sanin hanyoyin tafiya da nisan tafiya أخبرنا علي بن أبي الرباء أن العير كانت بوادي كذا وكذا علي بن أبي الرباء لشيد مسلم تأكد سورة جيت تشكى سكة من سورة نجيب تيجو سنجا من سوى أبو سبيان ينا بيني ولي كذا to faka anna wa iyahu farisa rihani to fa in har haka ne inda muke a nan da inda suke a aka kirga nisan tafiyar su zuwa badar da nisan tafiyar mu zuwa badar dukan mu da su kamar dawakai ne guda biyu da suke tsere in sun riga mutum suna zuwa za mu sa an riga su muna zuwa za mu to zai ba da shawara sai na abubakar Allah ya kare da a sai yake cewa a ah, sai yake cewa to sun makara sai sai manzon Allah da yake abin da yana abakar a kamar yana nuna cewa mu ƙara sa in so mun haɗu ma da su shikenan sai ce ashiru alayya ku je ba ni shawara ma'ana shawara sai na abakar ba su ba sai sai na umar yanzu guri ya miki ya ce ya rasu da lafi inna ha ƙuraishin wa izuha ka je san ƙuraishawa ne a akwai kenan magana sai na abakar tana nuna a iya bin rakuman abu su biya min aje a cin musu shi kuma sai na umar sai ya saba wa ra'ayin sai na abakar ya ce kun ya rasu da ka san ƙuraishawa ne wa izuha da kuma buwayarsu ka san ko suwaye kai ma kana cikinsu wallahi ma zalat mundu azzat tunda ƙurashawa suka samu izza ba taba ma zallat ba taba samun kaskanci ba wala amanat mundu kafarat kuma tunda suka kafirce ba za su ba za su imani ba wallahi la tuqatilannaka dan haka in muka daka ta ra'ayin sai na abakar muka bi waccan rundunar tara kuma wallahi ƙurashawa za su zo su yaƙe ka fata'ahab laka فتأحب لذلك أمبنا لا تتابع الشهر أتوى كيشير يعني عند قريشا وأعجب له ردته كما كيتاني مثلنا عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئنا كما دي شاورة فتسبق أرسى أشيه عليه هنا دي بقات الشاورة فقال المقدام بن عبد سيب المقدام يتاشي ɗaya daga شو shugabannin rundunar wanda shi شيء يقول da بقدر hagu زبير yana بقدر dama ko a labarin sai mu gida ya tashi yace inna la naqulu laka kama qala ashabu salih tadhhab anta wa rabbuka faqatila inna haquna qa'id ba za mu yi mutunci irin na bani isra'ila mu gaya maka irin da suka gaya annabi musa cewa ka tafi kai da ubangiji iyaki ba abin da za mu ce maka shi ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muttabiqun ka tafi da ubangiji ka biya muna biye da kuma mu ma zai to da mikitar sai da abokan da sai da umar da almikitar dukkan su yan maka ne azala kuma yana son da jira a yi yan baki sai ba za a sama da cewa ashiru alayya ina jin bukatar shawara da sa'ad ibn mu'az ya fahimci mai manzo Allah sama yake kawai sai sun gure ni shi kuma sa'ad ibn mu'az shine shugaban aus a afwan shine shugaban khazraj yana miƙewa sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ya ce ya Allah na ga alamar kamar kana so ka ji mai mu ce la'allaka ya rasulullah tarsha an takuna al-ansaru yuriduna mu'asata ko mu'asatata ina ganin kana tsoron kamar mutanen Madina ba za su yi abin da kake so a yi ba shi yasa kake so ka ji me za mu ce haka ne ko sai ce wala yarawnaha haqqan alaihim illa bi an yi yaraw aduwwan fi buyutihim wa auladihim wa nisa'ihim wa inni aqulu an an al-ansar ce zan ba da amsa a madadin su wa ujibu anhu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fad'an haythu haythu shi'ta kamarai ta duk inda kake so ka tafi wa khudh min amwalina ma shi'ta in maganar dukiya ce zo ka ɗebi abin da kake so ka ɗiba a cikin mu. sun ma'a'ina ma shi ta abin da ka ga dama za ka ba mu karɓa a dukiyarta wa ma a tattahu minna a habbu ilaina min ma kuma wallahi abin da ka karɓa a dukiyar mun fi sa fiye da abin da ka ba mu wa ma atamarta min amrin fa'amurna fa'amurna duk abin da so kai umarni da shi na al'amari na ka umarce mu mu al'amarin shine abin biyu a wajen mu sai wani alwashi ya ce fa wallahi na rantse da Allah laufir firta hatta tabluga albarka min dimdim aw tarwa kuma hatta tabluga barka al-rimal inda zaka tafi da wuri har ka isa wurin da ake kiransa barka al-rimal wani waje ne shahararre wasu malaman tarihi suka ce a Yaman yake wasu kuma suka ce a'a tsakaninsa da maka in ka taho daga yaman tafiyar kwana biyar ne wasu kuma suka ce a'a a tsallakar teku yake hanyar habasha a takaice dai wuri ne mai nisa da ake buga misali shi kuma mai ne ya ce to da za ka tafi da mu har zuwa wannan wajen na sirna mu aka za mu bi ka da sa'ad ya faɗa haka sai manzo Allah sama ce cewa siyu ala billah to ku tafi a bisa sunan Allah fa inni qad ra'aytu masari' al-qawm baccin da ne Allah ya nuna min inda za a karkashe wa'annan mutane Allahu akbar manzo Allah kawai sai ya su ka tafi wannan shi ne kuruju ila badar daga inda suke ana tafiya shi kuma abu biyan a lokacin ya gudu ya ya hanya ya kai inda ya kai a daidai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya sauka a dama mun ce asalin badar wata rijiya ce a wurin da wani mutum ya haɗa ta shi ke da ake kiranta da sunan mutum ko to manzo Allah sama sai ya zauna kafin a ƙara sa inda rijiyar take sai ya sauke sahabbansa sannan sai ya tashi Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da Busbus al-Ansari tare da tawagar sahabbai da yawa ya ce musu in indafi'u ila hadhihi al-dira yace ku tafi zuwa wancan wurin inda waɗancan tsakon farin suke a ita kun su kuma tsakon farin da zuwa sun suna ɗan gaba da bada yace fa inni arju an tajidu al-khabara inda al-qalil ku je dini inda wanda rijiya da ake kiranta alƙalin wata tsohuwar rijiya wanda rijiyar yanzu ba ita mun je an gwada mana daidai mahallin rijiyar amma an ce waɗanda suka rayu a wajen suka kamar wani ya ce mana tsofaffin da suka rayu kusan shekara ɗari sun ba da labarin cewa su ma kakannin da suka tarar masu tsufa irin su a lokacin sun ce san da fuskanta ba kawai dai an karanta a tarihi a ƙur'ani kuma an sani wanda za mu ji a ƙarshe a ciki aka je masu abu jihar wannan alƙalima mazala ce ku je ku jiwo mana labari to shi ke da suka je daidai wajen ita wannan sai suka tafi da suka tafi suna zuwa daidai wajen sai suka ga wasu bayi guda to manzo Allah ya ce ku zo da labari wayannan bayin dai ba sa cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kauyawa ne a gefe to su kuma wannan kauyawan ba a amincewa makircin su in aka ba su kuɗi za su ke komai sai suka kamo su suna kamo su to ɗayansu ashe bawan wato na hajjaj na abin nan ne na banil hajjaj ne ɗayan kuma na abul asu to a sunansa aslam to da aka kamo su aka zo da su wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cikin sallah sai suka fara tambayar su ku daga ina kuke in suka ba su amsa daidai sai su dake su in suka in suka karya ma sai su dake su manzo Allah yana ta nafila a bakin yaki sai da ya gama sallallahu alaihi wasallam yana gamawa sai ce to ya kuke musu sun ba ku amsa sun ce eh kun dake su sun ce a kun dake su ba haka ake ba ba. ku tsaya sai ce ku faɗa min gaskiya idan kuka yi min ƙarya zan kashe ku daga ina kuke suka ce mu bayan ciwa da ne? to aka tatsi labarai a cikin su mafi mahimmanci shine maza Allah kuma sai shi mutum nawa ne a cikin tawaga suka ce gaskiya ba mu san ko mutum nawa ba sai maza Allah ya ce to in ba ta nan ba bari a biyo musu ta wani waje kuma nawa kuke yankawa kullum sai suka ce wata ran in an yanka goma yau gobe kuma sai a yanka ta sai maza Allah ya ce ba za su wuce ba na abin duba a nan shi ne ba kwa kula da ilimi basira da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hikima da fahimta ba komai yake jira sai wahayi ya zo ba Allah yana sani yake kyale shi domin afkariyarsa ta ƙara bayyana a cikin mutane a fahimci cewa annabi sallallahu alaihi sallama zaben da Allah ya masa ba karamin zafi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan an yi nan a cikin ruwayar nan da ya zuke cikin dalilin ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya zauna a wurin to akwai al-Qubab ibn al-Munzir ɗaya daga cikin sahabbai sai tashi yanzu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ni ina da tambaya yace wai wannan wurin wahayi akai maka ne Allah ya ce mu sauka anan mu zauna har har nan su zo amin harbu wal natija ko kuma a'a hikima ce ta yaki kake ganin nan shi yafi dacewa ka ji ladabi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya a'a ba wahayi akai man bal al harbu wal natija strategy ne na iya yaki kawai da barewa sai sai to ana ya rasulullah ina da gyara za ka fi shawara za a ce faɗe su ya rasu rasulullah mun saka rijiya a gaban kuma san yadda yakin nan zai kaya ba in aka tausa kura ko muna so ko ba masu za a ji ruwa a farfajiyar gina kuma ba inda za a samu ruwa sai a rijiya yanzu ba za mu iya kire mu ce rijiyar nan ta zama tamu kuma yanzu shi mun riga su tsara su ruwa idan suka zo za su fahimci cewa an sun buƙaci ruwa ko da ƙarfin tuwo sai sun zo sun sha ina ganin mu tashi mu wuce rijiya ya zama tana bayan ta yadda duk wanda ya tsallako inda rijiyar take ya zama nama za kuma sai ya ga wannan shawara ta yi sai ra'ayin da ka faɗa shi ne dai a tashi a canja da wannan yana nuna duk inda ka kai ga ƙarfin iko da mulki da shugabanci ba ka wadatuwa ga wurin shawarar abokin mabiya wani zai iya zuwa da shawarar da kai ba za ka zo kuma wannan ba gazawa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma ta ƙara fito da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta Allah subhanahu wa ta'ala ce fastaghfir lahum fa bima rahmatin min Allah lanta lahum walau kunta wali ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك wa عنهم lahum wa وشاورهم الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه وتعالى كتاب فاستغفعت عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر كيف سأبوى أن يسمك كما أن سني وأن لا ليس ما ستتوبك شيئا في وشاورهم في الأمر كما كجنجا neman shawararsu a cikin al'amura wanda wahayi bai zo da aka to sun ba da shawara ke kenan tun da an nema a nema ya tafi ba da aula sun kawo shawara a karɓa, to ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da al-kubab ibn al-munzir ya kawo shawara sai manzo Allah subhanahu ya karba yace to siru ala barakatillahi fa innaha lakum to tafi a bisa bar albarkar ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yakin nan ku za mu ci nasara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa wajen ya canja waje sai aka dawo baya sai aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani canji da ake kiran da arish aka yi masa wuri a sama aka ba da shawarar cewa shi annabi sallallahu alaihi ba a yadda ya kusa cikin yakin ba ya tsaya a wurin ya dinga ba da sannan sai na abubakar radiyallahu anhu da wasu da cikin sahabbai zarata aka ajiye su a wurin su ba su dinga gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kaiwa suna komowa shi ko maza asma ba a wajen yake zaune diban daliman bai yana saukowa ya koma wajen har yanzu sunan wajen arishi in ka je wajen badar abin zai baka mamaki sai ka mamaki wai a nan ne aka yi yaƙin nan da Allah subhanahu wata'ala yake ta bayanin da a cikin alqur'ani Wajen ba wani girma ne da shi irin girma na ban al'adun amma kuma Allah ya zaɓi wajen ya tabbatar da ambatansa ya shiga cikin tarihi har a nan ana tsaka da haka ne to inda suke zaunan kamar yadda muka yi bayani su musulmai suna sama kusa da hanyar madina su kuma kafirai suna can ƙasa mafi nisa an kato daga madina to su kuma rundunar abu sufiyan tana kasa da inda manzo Allah sama yake da sai suka samu dama ka bau sai suka kwanta bacci baccin da suka yi shine sai Allah ya saukar da ruwa aka yi mamakon ruwa ruwa ya jika wajen kasa wajen taidan shi ya zanto in ka taka da kafanka wajen zai kara rike ka ƙara samun tabbatuwa akan diganka su kuma can sai wajen na ya santi sai ya zanto ba su samu support na ƙasa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu shi da sahabbansa to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa awai yanzila alaikum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba ankum ankum rijsa ash-shaytani wa liyarbit ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان آه، أنا تكن هكا سعد ابن معاذ الله يقارن جاء دريشي يقار بار الشاورة شي يبار ورن شاورة تشي وانكر أبو منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول ساتفين ياتي النكنسة a yi masa wurin da zai tsaya a dinga gane su kuma shi ya ba da kansa ya balanci balanciya ce yana cin wanda za su tsara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka haɗa cikin na Abubakar da wasu daga cikin sahabbai kamar yadda suka faɗa to ana cikin haka ne kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi a cikin abwabul jihad babu ma ja'a fi sabbi wa ta'bi'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa kafin a zo a fara yaƙi ya ɗauki sahabbai suka fara zuwa farfajiya inda za a yi yaki to da ya zo wajen yakin ya rarraba musu ya ce to wane da wane anan za ku tsaya wane da wane ku tsaya anan ku kuma ku tsaya anan kai jagora kana wuri kaza bayan ya gama rarraba musu wurin yakin sannan da kansa sai ce kun ga nan anan za a kada Abuja, anan za a kashe shi anan nan za a kashe Utuba anan za a kashe shaiba anan za a kashe abul bakhtari anan za a kashe wani duka ya dinga lissafin da za a kashe su sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma yana yana cewa insha Allah to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi sallama, da su arnan suka zo da kama position din su shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bacci ba ya kwana kafin a fara yaki yana ya ubangiji in ka bari aka halakar da waɗannan mutanen ba za a ƙara bauta maka akan kasa ba Allah ka yi mun alƙawarin ina alƙawarin da kai mun Allah ka cika mun alƙawarin da yi mun ya dinga yi har sai na abubakar ya zo kamar yadda makaranta a wata riwaya cewa yana kada mayafinsa yana cewa ka baka munasha da tuka rabbaka lalle Allah zai sai yujizu kama wa'adaka kuma Allah subhanahu wataala take amsa masa addu'a sai istaghfiru rabbakum فاستجاب لهم أني ممدكم من بألف من الملائكة مردفين su kuma ɓangaren Qurayshawa sai suka aiko a Umair ibn Wahab al-Jumahi wanda shi ma daga baya ya mutu inda Allah ya kare da a gare shi a lokacin yana tare da kafirai sai suka ce to abin da muke so da kai ka je ka kirga mana mutanen ka ga wai Muhammadin nan ma da mutanen su nawa ne da ya zo kawai ya zo irin da yadda mayaki yake din nan da ta gudu yana sukuwa sukuwa ya yi gaban su ya bayan su da ba a ce ba a buga kuje an ce an fara yaki ba abin da za a yi masa ba yadda za a ce wani ya harbo shi daga nesa ya ce wa yatsu yana kan kallon su ne sai ya nade ko nan ba kuma su na wani yana zuwa sai ya gaya musu ce to a gaskiya na kalli mutanen na gan su dukkan su ba za su sai sun ɗara ɗari kuma da kaɗan za su ɗara ɗari amma ku ɗaya je ku gani ku ga yaya shin suna da wani tanadi mai babba yana zuwa ya dawo ya ce to wallahi ne ga shi dai yadda na gansu amma na rantse muku da Allah la da wasu minhum hatta wasu rajulun a yadda na kalli fuskar su kan a kashe mutum ɗaya daga cikin su sai an kashe mutum ɗaya daga cikin in sun riga ku cikin ya komi kan ku sha ɗaya sun sha goma ya gaya musu a cece sai gaba sai fara faruwa ya ce wallahi la qad ra'aytu nawadhiha yathrib tahmilu al-maut an-naqi na ga rakunan garin Madina suna dauke da mutuwa karara ce ra'aytu balaya tahmilu al-manaya Ya ce na ga masifu suna dauke da mutuwa Ya ce far ra'ayi indi da aka tun da kun amincan kun aike ni shawarar da zan ba ku ni ra'ayina shine an tarji an haula ya fasa yakin na a Karam sai hakim ibn izam ibn huwailid ya zo hakim ibn izam wanda ya musulunta daga baya Allah ya kare da sai ya tafi wajen kutuba yana zuwa sai ya ce masa quraishu la tatlubu inda muhammadin صلى الله عليه وسلم إلا تعالى عمرو بن الحضرة دام دام ضفنا أنا يسي abin da ya sa mu abu ɗaya ne muke bin bashi a wajen mazalama shine kashe mana amr ibn al-hadrami da yace in dai maganar jinin amr ibn al-hadrami ne to ni zan biya jinin sa a hakura goma aka yi sa'in sa har ana kokarin ya kamata a haƙura ɗin a komai kawai sai abu jihar ya ce wallahi ba za ta yi ba ba za ta yi ba kawai ya ma tashi ya samu amir ibn al-hazrat ya ce kai amru ba nan wanka bane ya ce ya eh, ce tashi ka fita cikin jama'a ka fasa kuka ka ce kai baka ka yarda ba sai an ɗauki fansan dan uwanka ya fito yana zuwa ya fasa kuka yana wa ta'ara wa amra ni ban yadda ba sai an ɗaukansa wayo amur ɗan uwana da ya mutu a lokacin nan ne sai banu zuhura suka koma Yan uwan babar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi musu sun taba lokacin suka ce to gaskiya dama irin muke jira mu fasa banu hashim su abdul su abbas da sauran sun yi yunkurin koma abu jahil ya tsaya ce yayi rantsuwa ba wanda zai tafi sai an gama yaki to a haka dole suka hakura suka ji da haka shi yasa har yanzu wa'anda suka matsa suka juya ba su yakin ba ana sai musu gifta dan bayan sun dawo an kakkashe wanda aka kashe suka ce sai da muka gaya kowa ya dinga tunanin ina ma dai da an bi su kamar yadda aka nasarta yan uwa kamar dai kullum lokaci ya ƙara cin mana abin da ya rage kaɗan a mace lokacin da za a shiga cikin video coverage kuma kamar yadda muka faɗa muna da baƙo kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sayyidu to mala yana da haƙƙi akan mu mu ba shi dama yayi mana nasiha ya kuma ba mu shawara dan haka mala fa tafaddal mashhuran ma'juran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta masu Allah da hada waɗanda a wannan masallaci a daidai wannan rana muna takwas tara mana daren wata mai albarka kuma ana tunatar yan kwan musulmi su ta ƙarshe da za ta amfane su a kiyama shi kullum musulmi sun ana masa wa'azi don ana ƙoƙari ya shiri ta fiye lahira ne domin ya amfana da ta duniya tun ya riga an gama da ita sai mutum da yawa yi gari a duniya ya riga ta da duniya wata wannan alkhairi ne babba a cikin wannan wata na albarka da farko da wa Allah godiya haduwa da kuma a wannan majalisi mai albarka sannan ina addu'a ta musamman da shi malam da alarama ma'ana malam abubakar abdulsalam da ga sayar da baban bani Allah saka masa alkhairi to yan uwa wani zai yi wa Sabida ina son ma ci gaba da maudu'insa saboda akwai fa'idoji masu yawa kwarai da gaske illa kurun abin da ke so in tabbatar mana sai abin da mutum zai yi ke da Allah babu wanda zai nasara sai wanda ya aiki da Allah babban yaro ne talaka ne da su ne ya almajiri ne da fatan mu Allah ƙara mana ikhlas da biyu musulmi ba ya ce musulmi in dai musulmi ne da gaskiya amma sabani ba za ta fasa ba wanda wajibi ne suna ba masu mana da mu ga muna azizai kuma ga gwamnati ne ba zai mai zauna lafiya ba kudin rakan ba da shawara musulmi da zan so mai son musulmi dan uwansa kuma kana son shi to da wuya ka bukaci ko ku so abin da da shi da yawa musulmi wasu sun fi mu kuɗi sun fi mu wayewa Allah bai zama zama musulmi ba shi musulunci baiwa ne daga Allah tabaraka ta'ala na ka samu kanka a musulmi Allah gama ma baiwa abin da ya rage ka rufe dama da kuma da wajibi ne ke kokari mu sabanta akidar mu da ikhlasin magana da ta karshe sau da yawa musamman kuhai izala wasu suka ɗauka kamar sun gama sun riga sun haye ba su da matsala to mu muke da matsala domin shekar ya tattaro a cikin mu saboda mu muke kan gaskiya wanda suke kan gaskiya ko idan ba na da su zai ya iya wanda da in kun cewa lallai akwai matsayin naku to ku karka zo matsayin juna ku yarda ku ɗaya ne shi da matsayin ku amma ku yarda wani na son wani wani ba son wani a cikin ku to ya yi nasara da yasa yan musulmi mai kokarin kyau su zuka ta mu musamman ga yan uwa samu juna da kyawun fata da addu'a da kuma tabbatuwa a kan gaskiya inda gaskiya ce da duk kokari mu tsaya a kan nakan ba da shawara ko ta tafiya kullum cewa rayuwa an ta kusan ƙarshe ta ta ne saboda sharri shi ta ta kan yi misali sha ina ya a mazalin salatu salam ya tabbatar mu al'ummar sa tsawon shekarun kaɗan ne masu tsallaka saba'in a shiga da mutumin da ya kai ya ya shiga ta gan ga kai saba'in kuma an shiga injin tan injin ko matsala ne da ina sauran minti biyu a tashi brazil ta yi togo zero ka san akwai matsala to kaga shi dan kwallon kuɗi so amma ta muhimmancin asara da gama to a yi musulmi shekara 60 ko da biyar ko 70 ba kaɗan da kasu gano ya kusa mutuwa da kasu sa da zuwa lahira da nemi shimfidar zama duniya da zama musulmi da juna da kyawun da to da fata alkhairi na addu'o'i ma haɗa shi shekar da ke kokarin kawo cikin a muka ba shi dama da shi ba ruwansa mu da matsala shi ya riga da shi ba shi ba rahama abokan tafiya ke bukata kuma abokan tafiya biyu yake bukata yana bukatar dindindin yana bukatar masu rikiya su damu dama yan dindindin su ne kafirai a tabbatar shi masu raka su ta su da ne musulmi ba abin da ke sa musulmi wuta ji ba da mafi yawa za su jahilci son zuciya da zalunci a cikin musulmi a wuta da wuya tsallaka uku nan wanda shi ne da yawo a tsakanin da mai kokari mai tsoron allah mu gyara zukatanmu kuma da za ki kawo mutum sai ba da fatan alkhairi musamman yadda suka zama lafiya Allah ƙara basira Allah ƙara imani abin da ke karantarwa Allah sa albarka suna roƙon Allah yau ta mana irin su su matasa ne kuma jini ta eh, shi sa tafiya ta jami'a tsarki abu da ne kullum ni yanzu riga ba ta min kyau daga za ta ne gudu ta mutum zai riga shekaru talatin a baya su hudu ke wa'azi salman ya so so girki zai yi da da yi da asar yi da dare kuma shekara goma sha biyu kawai yake kun je da bude tafi kwana biyu kuma na to kaga mutum bai tsari lahira ba ai kaga an tsari da wajibi ne tsoron Allah kowa ta Allah ka ba mai ma arziki ba mai ma gafara ba mai cama cuta ba mai baka waraka sai Allah ta ba da Allah ku ji tsoron Allah ku yi aiki don Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka da kai Allah kuma ya ba mu labari da Allah ya sa mu da shedan da yake cikin mu Allah ya sa duka ayyukan da zamu gabatar ko muke gabatarwa ya na Allah ne shi kadai kuma Allah ya ba mu juriya domin yau ba yake wato wahalar da mu irin ka saki kirjinka ka buɗe kirjinka ka bar shi a yalwace ka iya karɓar ɗan uwanka musulmi tare da bashi kuɗi kai kuma kana so a yi maka buɗe a yi maka hankali wani lokacin wanda ya ɓata maka a bayan gidanka yana ganin mutuncinka ne kuma yana tsoronka wanda ya fi shi sharri shine wanda ya ɗauko abin ya zo gaban gidanka ya gaya masa wani ya kawo karo wani ya gaya masa ya ce wane ya ce maka kaza ce shi kan Allah ya saka mai alheri kai ko Allah ya kine maka saboda me yace shi ya ji kunya ta bai bari a gabana ya faɗa ba kai kuma ka ɗauko ka zo ka gaya mu da sai ka fata wani daga cikin umara na banu umayya hisham ibn abdul malik ko wani aka zo a gaya masa wani ya ce to Allah ya ja zamanin ka ina da makwabci in an fita ya ce guduwa ya ya ce yana guduwa ya ce ne eh. ya ce to ɗaya ku ka jira yanzu a nan zan aika a je a kamo shi a tambaye shi kuma kana wani kuma za a ce kai ga zo kasa in ya ce a'a za mu sallame shi yanzu ka kula da hajji in ya ce e shi ko za mu masa hukunci na wanda ya gudu a filin yaƙi abin da musulunci ya tanada ko kuma in kana so ka tashi ka tafi ka rufe na ka zo mana irin wannan ke ɗauke da yana ganin abin nan ta kaga da duka wanda in aka zo masa da magana aka zai tsaya ya cikin mutum to da shekar bai samu dama wani aka zo aka ce masa wane ya ce maka kaza kaza ma yake nufi shi to ai zo ya nemi afuwa kila li kad asa ilayka fulan wa qudul fata ala sayyidi aw قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب عند الاعتذار kuma da a ce duk wanda ya kawo maka wata mutunan magana za ka fara a cikin kansa tukuna to da gobe mu munafiki ba zai iya ɗaukar magana zai kai maka ta wani mara saboda wanda ya zo ya tsara maka magana wani kai ma zai dau magana ka yi zai fi da wani da shaidan zai amfani da shi ne a matsayin wata hanya ta haɗa faɗa tsakanin mutane haka malamai suke faɗa wannan da akwai rasoshi da yawa na tsoratarwa sannan akwai maganganu da yawa na malamai da masu hikima da lokaci ba zai bari ba a ta faɗa malam da ya yi magana da mahimmanci ƙwarai da musamman salatu islahu za ta bai mun karanta a tafsirin shekarar jiya farta kullama wa asbihu za ta bai in Allah ya sa mu samu lokaci za mu shirya wa azumi musamman a ƙarshen tafsirin aya da faɗakar da junan mu akan sulhun tsakanin da kuma yin kokari ku damuwa da alheran sunan mu fiye da abin da yake na sharri da kuma wannan matsala kusan ko ina take ba wai a waje guda ko a arewa ko a kudu ko a ajiye ko a biya ko a ina ba dukkan inda da da da shekan yana ta kokarin wajen ganin ya ji dauka musamman wurin alheri za ka yi tashar da ba ruwan shekan da kai ba ruwan mutane da kai amma ran da ka zo ka fara alheri yaro zai ta iskancinsa yana shaye-shaye yana biye yana daba amma daga ran da ya shiga izala ko ya shiga sunna sai a ce ya lalace ya fara kai ƙara su cewa ta bayan ya lalace da su mutane su zama kamar kula kudade ba sa sauka sai a kan rauni Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allah ya sa ka ba da alkhairi Thank you.